يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar 22 ga watan biyar shekara ta 1436 da jiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da ranar 13 ga watan uku shekara ta 2015 a ci gaban karatun na littafin nabiyur rahma sallallahu alaihi wa sallam siratun wa durusun wa ibad na malamin Muhammad Sani Umar za mu tashi a shafi na ɗari uku da sittin da takwas ta tsarar farko da ke shafin mana yake cewa wa kana ashaddar nasi haya kuma manzon Allah kira da ce Allah tabbata gare shi ya fi dukkan mutane jin kunya ya shiri kowa jin kunya wa igba'an da kau da ganinsa daga abu wanda kuma dama halayya kunya ce take sa ba ka iya kura wa mutum ido ka dan kalle shi ka kauda to manzo yana da kauda kansa daga abu ana abu sa'id al-khudri sahaban sa abu sa'id al-khudri Allah ya shi da kana ashadd haya'an min al-abra'i fi صدرها manzon Allah jira da aminci Allah tabbata a gare shi na da kunya fiye da kunyar budurwar da ke cikin bukata ko ɗakin da aka tanada damar. larabawa suna da wata halayya idan budurwa ta isa aure to akan ware mata ɗaki da za ta zauna shi. saboda suna da jin nauyi da kunya ba kowane abu za ta iya gaban jama'a ba kuma komai za a iya gaban ta ɗauka sukan mata wa ɗaki daban da ita take ciki ko galibi ba ta san ma ta fito a bai kamar da aka sani lokacin da mace ta kai manzalin aure ko a yanzu a hanya mai kunya tana tafi da hijabin amma hannunta na cikin hijabin tana daga kada hijabin ya sauka ga wani tudu na abin da ya shafi mamanta in ta juya duk da hijabin amma kokarin za ta ya za tura hijabin baya kada ya sauka a ga wani tudu na abin da ya shafi mazaunanta saboda jin nauyi da kuke in ta kalle ka idan tana kasa ba ta san a kalle ta ba ta san kuma ta kura ido saboda jin nauyi to mazo ya ya wannan budurwa da take jin haka jin kai wa idza kariha shay'an idan manzo sallallahu alaihi wa sallama ya kyamaci wani abu urifa fi wajhihi akan gane a fuskar za ga fuskar ta kawai alamar ranta bai su abu bai ji daɗin abu ba ba tare da ya maka hantara ba ko magana mara daɗi ba ko kuma daka tsawa ko na amma dai kai da ganin fuskar ta ka san ba yadda aka saba ganin fuskar ta da walwala take ba a lokaci in kai mai hankali ne za ka fahimta cewar abin nan bai wa annabi daɗi ba wannan ma jin nauyin kana jin nauyi ya fitar maka da abin da wa kana la yuflitu nadarahu fi wajhi ahad ya kasance baya tabbatar da ganin sa a fuskar ma'ana ya kura ma ido galiba ka kura mutum ido ana ta kallon sai zuciya ta saka abu wannan me yake tafi da neman wani abu ne ko me tsakani na haka to abin za ka sa wani cikin damuwa ba ka bane kai shi manzo sallallahu alaihi wasallam baya kura wani Hafidu farfi yana yin kasa da ganin sa bai ma daga hu balle je ka kallon sa na kan idan sa na kallon ka nazaruhu ila al-ardi aswad min nazarihi ila as-sama' duban ka da kasa shine mafi abu mafi yawa fiye da dubansa zuwa sama ba sai ya daga ba za ka ya kalle ko ya kura ma ido to ni da sana ƙasa kallon sana kallon ƙasa fiye da kallon wato ainihin sama Duk جبل نظره الملاحظة mafi yawancin kallonsa kallawa ne in ki kalla ya kalla ba shi baya sake kuma wasu ainihin ki tabbatar da idan ya kurawa abu ba baya inda ya kyalla ya gani shi ke galibin kallon su da abu haka sai in wani dalili ya kama kamar matar ta wuce da shi tana so ya aure ta ta ba shi kan hadisin ya zuci cewa ya kalle ta sama zuwa ƙasa ya kuma mai da kansa ƙasa bai sake daga ya kalle ya zama abin da a zuwa ce ana kanka kuma ka zuba gani ta yi ko ba ce ba ko ai da wata kusurwa ma gani siyasar ta kara da wani ko an gan kallo ko da wanzu, sallallahu alaihi wasallam yana ta ido ya kalle ta asu zuwa sama ya sake ta ta har wani sabon da ya tashi tufa baya ci ko bai ci bai ci ba sai da wani yake ya manzo ba ka cikin yin nan yake je ka kawo ta dai kaga ya bashi kuma ko yana cikin manzo kace kana cikin zai ban halayyar ta sha ko ne zai ta hankar ruwa rana la yushabihu ahadan bima yakra baya baki da baki da wani akan abin da baya mana in yi san baka sa ba zai biya maka shi kai da shi fada kuma ba kana ma ba zai fada ba halaka ba halayya ta ba so da haka ba wani wanda zai gaya wa abu baki da baki kuma baya saba domin yanzu galibi ma su ake aji abin da za faɗa maka Za ka samu abin wato hasala ka da shi da fusa ka da shi manzo sallallahu alaihi wasallam baya faɗa wa wani magana baki da baki sai san baya haya'an saboda jin kunya wa karama nafsin da daraja da martaba irin kare nasa da zuciya irin kafa. wa kana la yusalli rajulan balagha anhu shay'un yakrah kuma baya ambatar wani mutum da abin da ya san baya so da labarin abin ya iso gare shi wane baya son a ya yi abu kaza ko a san ya aikata abu kaza kuma labarin wannan abin ya zo ga manzon sallallahu to ba zai ambaci wannan mutumin da wannan abu layi wa kana manzo ya kasance layi san da rasulun bai ambatar wani balaga an shay'un da wani abu ya iso gare shi na labarinsa ya karahu da ya san yana yana kin abu bai san bal ya kula a sai dai ka ji cewa ma ba ba'du aqwami yasla'una kaza me ya samu wasu jama'a da suke yin abu kaza da kaza da ko ya fito ce me yasa samu wani suke cewa kaza ko yake aikata kaza wannan nan zai ji kamar an yi tsara cikin taro ko cikin jama'a baya sai me ya samu wasu jama'a suke kaza suke kaza kalmar jama'a ai kuma kurman baki ne an gane ko so da ka salon kurman baki yake magana mai hankali ce ya gane ya gyara ba a ce da kai ake wasu kuma a fitar da kai to haka manzo da su gaba. wa kana a'dalan nas manzo ya kasance mafi adalcin mutane adalci shine kasan ya kamata kai aiki da sura ta fi kowa sanin ya kamata kuma ya fi kowa yin aiki da ya kamata wa a'affahu kuma ya fi kowa kaniya. wa asdaqahum lahada ya kuma kowa gaskiyar magana ta zance sun magana zai faɗa a yanayin zubin da ita hakan ita ce mafi gaskiyar abin za a iya faɗa وأعظمهم أمانا ياتي تي فيتي يا بقوة جرما أمانا كأبن ليش هو أن سر حكي زي إتسوى غبش كيري أمانا حكي ألا كبوك إيه أمانا إن كي كافوك أمانا إنا عرفنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا to amana da malamai suke faɗa ta tsakanin bawa da Allah ya ce kai sallah ya ce kai azumi ya ce kai haji ya ce kai zakka ya ce kai gaskiya ya ce kai sallah to wani abu da ka dauka sun ka aiwatar ka san ki amana tsakaninka da mahalicci tsakaninka da bayi na aro kuɗinka a matsayin rance lokacin biya ya biya haƙƙin gada gare ka na cika amana na ar ka a matsayin amfani da shi zan da maka da shi na da maka da shi na cika mai amana na sauke haƙƙin da ke kai ka kawo min ajiyar kayan in kula ma da shi kada maka kamar nake tsanana ba zan ka san da ka bukata ka samu ka ba abin da ya taba shi na yi amana waɗannan tsakaninka da bayi ce su da ka tsakanin manzo sallallahu alaihi wasallam da bayin Allah yana da cika amana ba wani abu zai zo hannunsa naka ke gagara a tsakanin da mahalicinsa shi ne game da kowa wajen sauki hakkokin Allah ko da haka ya fi kowa amana mala ya ci gaba da cewa i'tarafa eh, lahu bidhalika mujawiruhu waɗanda suke makotaka suke tabbashi sun tabbatar da haka gare shi cewar manzo ya fi kowa amana wa a'da'uhu kai ba ma waɗanda suke makotaka da shi suke dab da shi ba na kusa da shi makiyansa ma sun tabbatar da babu ya a amana wa kana yusamma qabla nubuwwatihi al-amin da kai har ana masa laqabi ana kiransa da amintacce tun kafin a yi masa annabi to yana ga kuma sama annabi nagarta ta karu akan kaza wa yutahakamu ilayhi fil jahiliya ana neman ya zama alƙali mai hukunci akan abin da ya tsira a lokacin jahiliya in abi ya ki ka zo ka shige gaba duk abin ka hukunta min yanzu duk abin da ka zarta shi za a yi kamar da ya faru a lokacin ajiye duka hajar aswad a gurinsa sanda aka saba da gina ka'aba kowace kabila na so a ce ta ɗauki dutsen ta so a shi ya ɗauki dutsen ya sa a gurinsa wannan baya so ya wa wannan wannan baya so ya wa yace to ba haka ba kowace kabila ta bada wakilcin mutum ɗaya ta bangaren in ya ɗauka wannan kabila ta ɗauka ya ɗauki da ya shimfiɗa ko mayafinsa ya ɗau dutsen ya saka a kai yace kowace kabila ta kama ka wakilin ta kama ba wata kabila za ta yi ta saka barbar wannan da ya ba har sai Allah to da an zuta ji da sai dai mai karfi sai Allah ya ya saka ba ya tafi iya kai kuma kana to wannan yana daga cikin wato ainihin daraja da kima da Allah ya musu tun kafin musulunci sun ga sun ga sun tabbatar da wani قبل الإسلام تلك تنظر في قال الله تعالى ألا مدعو الكيش فإنهم لا يكذبونك hakika su mushrikai ba fa ka kare ta sai annabi Muhammad akan kan sun san ba makarici bane su da launi yau sheda ne akan ba ka kare walakin zalimina da dai su waɗannan masuka kawo su da tarayya da Allah da wa kiran da take yi bi ayatin lahi ya tahadu ayoyin Allah suke musawa jayayyar da suke da musulun suke da kangarewa da bujirewa da suke akan ayoyin Allah da ka zo da su tafi abi akan wanda suke amma ba wai dan kai kana magareci ba sun san ba magareci bane wa kana ashadda an-nas tawadu'a kuma ya fi dukkan mutane kankan da kai ba kaskantar da su eh, ya fi dukkan mutane kankan da kai ma'ana kankanta kai ka dauki kanka karami ba ba karamin bane shine kankan da kai kaskanta kai kuma ka wulakanta kanka a wajen wanda ba kowa ba ka kana bambadanci kuma ka bi daraja da kima amma ka zuba da kima to na shine kaskan amma kankan da ka shine ka dauki kanka ba wani babu bayan kuma Allah ya maka daraja za a dauki kai aka wa haka mu yi sallallahu alaihi wa abadahum an al-kibr kuma ya fi dukkan mutane ne su da girman sai aka samu kankan da ka to za a rasa girman aka samu girman ka to za ka rasa kankan da kishiyoyin juna ne yamna'u anil qiyam la yana hana a tashi sai saboda ya ko yana guri a tsaya akan yana hana kama ya qumuna lil muluk kamar da sauran jama'a suke tsayawa sarakunan su ko masu mulki a cikin su shi bai da zaba kaga mun shi bai da ɗauke shi wani ana kamba ma shi a tsaya a kansa yana zaune a tsaya a kansa ko a tsaya saboda ya zo sannan ya zauna a zauna su baya wani wa kana yahudul masakin na ya kasance yana zuwa iziyarci marasa lafiyan da ba su da komai ba su da kowa mabukata masaki Allah sarkin da ba cikin da ba wanda ake abin a tausaya wanda ba su da wani abin a gani ko a daga to yakan je in ba su da lafiya ya dubo su ba sai ka zama na duwani ko mana rabin wani in ba da lafiya yake zuwa duba a ko kai ne karshen kasan mutane ba da lafiya zai je duba kai wani ne abu wani abu ne wa yujalisul fuqara kuma yana zama gurin zama daya da talakawa wa yujibu da'wat al-abd ikan amsa gayyatar bawa wanda ake ganin ba kowa bane ai bawa ne in ya gayyace shi ɗaurin auren sa in ya gayyace shi cin abinci in ya gayyace shi ziyartar inda yake zai ina amsa ba zai ce kai a wa su ka gayyace ni yanzu an bude shi ɗin ya ga kawo ne yake shiga da zai sai shi za shi ba ba ma magana an bude shi ɗin ya raina yana ko za ka yi wannan shirba ko ko kuma ka gayyace shi da baki ta haka kawai kamar kowa shi ba za shi Allah ya samu da sai mun gyara halaye wa yajlisu fi ashabihi manzo sallallahu alaihi wasallam yana zama cikin sahabbansa ka ahadihim kamar kowane ɗaya shi ba za ka zo gurin wata gane cewa eh wancan ne babban shi ba yadda kowa yake da nasa za ka yi yasa lokacin da bambam ko bambama izo ko kumama izo yana neman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin majalisinsa da zuwa sai ce wane ne Muhammad a shi dai a haka yadda yake wani bai gane shi bane ko ba shi haka ce ta ga wancan mazauna ce shi ne yanzu kana zuwa za su gane kujerar wannan rafa ko ba a gama ko har ma ba za ki yi waɗansa na haya ce mun ko to manzo sallallahu alaihi wasallam cikin sahabban sai ka nuna kamar kowa qalat aisha ma ta aisha da su kana yaqtifu na'da ya kasance yana gyara takalminsa da kansa in ya tsinke zai ɗauki allura ya tsinke ɗauki kayan sa ashe ma yana ɗaukan yana sa gyararren takalmi ba ko to ya amfani a gyara ai da a amfani shi ma yana sa gyaran rasa ba sai sabo ba to kan za ka ga da su ba ya ka ɗauko takalmin ban ɗaki wani ban ɗaki ka zama wani gaja ne duk samun guri ne ba kuma wani abin mun ɗauke shi har cikin makarantu yanzu za a koro maka yaro wai bai samu kan ba ba zai karatu ba ya zo da kan saboda ne a ba shi abin da ta rubuta shi a a dubu da abubuwan da shiga dai a karatu ko ka ce bai da lissafi ya duba shi ta yake ba dai ne aka fi magana amma ya zo da ya zo da sanar ka ce kai kan ba ko kan ba sun wai ya kwana biyu ha sai da muka ɗauki abin kwata-kwata mun juya ya kamata a cikin al'ummar su yi irin wannan abubuwan har da ganin sauye da waɗanda ba cikin society wa yuqidu thawbahu kuma yana dinki sitararsa in sitararsa ta da dinki isa ba zai ce ta an samu dinki a jiki shi kenan ba inda dinkin farko ta shi kenan a baya wa ya'malu bi yadihi kama ya'malu ahadukum fi baitihi yakan yi aikace aikace da hannunsa kamar yadda kowane ɗayan ku da ba annabi ba ba manzo ba yake aikace aikacensa a cikin gidan da hannunsa ka iya samun ka a cikin ka, kana jan ruwa a rijiya ko kana wanke bokitanka ko kana wanke kayan sawa. haka yake yi je gidansa za ka tabbata yana aikace-aikacen da mutum yake yi. yake a gidansa wanda ba ba wani matsayi ba da shi ma haka yake a gidansa وكان بشرا من البشر al mutum ne daga cikin mutane ina da dabi'u da halayya irin na mutane ba mala'ika bane ba aljani bane mutum ne irin abubuwan da suke ba sa zubar da kima dan adam yana yi kamar ne yasli thawbahu yakan tsaftace sirra sirra yakan tsaftace lokaci lokaci fi tana zuwa da ma'anar sun sutura akwai kwarkwata a cikin harkar shirya to manzo da yake ganshi na kwarkwata za su sami zama gudun na magurin ka gaba na ake shi to ai mai ce da kwarkwata ai tsafta sutura yake daga abin da zai cutar ko in haka shi manzo abin da yake a sutura ta yi dauda ya wanke ta ya ta yana yi da kansa ba ta lallai ya tsaftan wanki ba yanzu matsawa za a yi yanzu kamar wacce a cikin ce wai tana ta kai to kamar yi manzo ma yau ko ka kai yaki sai ka ba su salwa za ka taɓa yi ba to aka ɗauki rayuwa a haka sai ga Allah ya fata su amma duk an da aka ɗauki wato haya ce su da aka ce kowa koli da shi kenan matsala ta sa kai ba za ka samu daidai ba ni ba za ka samu daidai ba na jin daɗin ka ba ka jin daɗi wa yahlibu جنا yana دبس dabbar sa tinkiya ce ko akuya sai ke so sha in tatsa akuya ta kama nonon ta in ce zai ce kamar ne sai ana nono a tatsuwa kawo a zai tatsa da kansa wa yaqdumu wa kansa da kansa dawaiya ka siyo abu ka ta ɗaukar wani kaya ɗauka a ce ne suke ganin su kaɗa bala ku iya aiki da shi ya yi girma sai an ka duk ya ɗauka ya tara irin waɗannan abubuwan da ne wa kansa bukatunsa ba sai ya lalle sai wani ne zai maka wa kana aufan nasu bil uku ya kasance mafi cikar alƙawari ya fi kowa cika alƙawari wa kana aufan nasu bil uku ya fi dukkan mutane cika alƙawari وأوصلهم للرحم كما يأتي تلك مثل سادة زمتا وأعظمهم شفقة كما يأتي سوء ورأفة كالتوش ياو ورحمة كالتنك لا ياو كالتنك إيه. وأعظمهم شفقة ورأفة ورحمة بالله ya fi dukkan jama'a tausaya wa mutane da sauka musu da yi musu jinka ahsanan nasi ishra kuma ya fi dukkan mutane kyautata zamantakewa wa adaban da ladabi wa asdaqan nasi khuluqan ya fi kuma dukkan mutane taushin hali asdaq shi ne abin da yake mafi laushi ko mafi yalwa da ya mutane yalwar wasu ne halaye abadan nasi su il akhlaq mafi nesantar mutane game da munanan halaye miyagun ɗabi'u ya fi kowa yin da su lam yakun shi ba ne zagi ba ne faɗar maganganu marasa daɗi wala mutafahishan ba mai kokarin kakaba wa kansa koyan faɗar abubuwa marasa daɗi ba ne, akwai za ka tara a ɗabi'arsa kana faɗar magana da rufe bakin ka zai baka an mara daɗi Wani namun naka ai yayi sanyi ta yakin badar aka ko ko yayi kura yakin badar aka kaga dai kura yaki aba irin ba dai take da gari ba amma namun naka bai da su sai ka da a bayan kasa ba ko misali ne rike ba na waɗanda suke irin wannan kada raba baki zai baka abu magana za ka kora ba da ka ci ba na ji to waɗannan wanda suke halayyar su shi akwai kuma da yake kokarin su ya koya sai ya faɗa kana ma na ka ji bai yi irin wanda ya saba yin ba amma yana kokarin ya koya to shi manzo ba ɗaya ba halayyarsa ba ce kuma bai kokarin ya yi lam yakun fahishan ba mai miyagun maganganu bane wala mutafahishan ba mai kokarin sai ya tsofai miyagun maganganu bane wala la'an baya tsinuwa kas ba mai tsinuwa bane wala sakhaban fil aswaq ba mai harbuwa da hayaniya bane a cikin kasuwa wani yana kasuwa kamar yanayi-yanayi, yana yi ka ji kuwar sana ka ji hayaniyar sana in bukata ta kai shi abin da ya je shi zai koya wala yajidu bi sayyi'ati sayyi'a baya saka mummuna da mummuna in ka muna na mata kai kyautata ta in ka kyautata mata zai kyautata ba ko ka kyautata ko ka muna na shi dai sai dai ka ga da kyau daga wajen wala shi ya abu sai dai kan ya wa yasfa ya kauda kai in an masa ba sai eh, afwa wa kana la ya ahadan yamshi khalfahu kuma bai barin wani daga cikin sahabban ya bi bayan yana ciki shi yana gaba ana sake wa ka ana mako riga baya eh, yakan bar bayan sa dan mala'iku sahabban su shige gaba bayan kuma mala'iku ne su shige وكان لا يترفع على عبيده manzo sallallahu alaihi wasallam bai jin kansa akan bayansa ba da shi wani ne ai ku bayina ne kasar ne kuke wa ima'ihi da kuyanginsa mata bayi kula ko ko ka zama namiji bawa ko ka zama mace ko ki zama mace baiwa da manzo sallallahu alaihi wasallam baya jin su ai waɗannan bayi ne kuma ɗani baya wani in sau sai ka ɗauka duk bai ɗaya bi a akali a wajen abinci abin da ya ci shi zai ba shi wala malbas aka wajen sutura irin sutura da yasa ita za su ba wa yaqdumu man qadara duk wanda ya masa wani shi ma yana ba? bai barin ka sai dai kanka ta wanta mu shi bai wanta na ka wanta mu zai wanta to baka yi masa ma yi maka bare kai maka ko Walan ya kulle khadimin yuqsil qas tun da yake san san bai taba cewa da mai masa dawainiya tir da abin da kai ko kai kuskure ba ka tir ba sai kau da kai ya inda kai abin kirki da yawa wannan kuskuren bai kamata a daga maka hankali akan bai kamata a muzanta ka saboda shi wannan shi ne mafi abin da wasu ake mallakan mutane da shi yayin da mutum ya maka ba daidai bai fahimci cewa shi da san za ka tona abin da ya ba haka ya kamata ya gani a fuskarka amma baka gaya ba baka tashi hankalinsa baka nuna wa jama'a to kuma zai zai da jin nauyin ka fiye da da za ka yi daraja da kima a gurin su in ba wani lokaci ya dame shi to akai a yi haƙuri ba da abin da zai haɓa wa irin abin da kai kaza kaza kaza kaza don wani lafa wasu kuma a manta sai kuma ka ji nauyi yadda a cikin da zai zo a zalgalle maka ka fi karanta to shi da abin da yake baya gani ba kai kuma sai ka fara bore sai ka zama wani goro an gane ko to manzo sallallahu alaihi wasallam bai tir da wani abu da wato ba wani ko mai masa hidima ولم يعاتبه على فعل شيء kuma bai zargin mai masa hidima akan aikata wani abu shi me yasa kai autar shi ko bar abu dan da baka ba ya ka bar abu ka ba baya wa wa kana yuhibbul masakin kuma yana son wato talakawa ko kuma yin jaje su yana zama da su san matsalar su san cewar shi manzon su ne shi shugaban su ne shi jagoran su wa yashhadu jana'izahu yana halartar raka gawo zai ce cewa ku je ku kai shi saboda yana ganin ba a kowa za a jafe gawa su wala yahkiru fakira baya wulakanta talaka bi fakari saboda talauci sai ya san ba shi ya sa kansa a cikin talauci ubangijin da yake ne ya zaɓan masa haka to in ka wulakanta shi gabafai da wanda ya masa wannan yanayi inda shi ba shi yau kan in san sa ya wuce haka shi kowane ba so yake a ce shi ma ba dama ne ko sai ba zaɓan masa zama da saboda akwai hikima da in ka zama ba damun karanta raka kaza jin kai sai za ka muka barar da addini ya ka baka a haka ka ci ribar wasu alin wannan ba daɗin a baka lada a san kare ba zuri a ɗaukaka matsayinka ko ka rasa addini to wannan ne wannan halin ina mu'amalar da gwargwadon yadda yake ba zai kiyaye dan kare ne wa tsiri ya san ce talauci da wadata daga Allah ba mutum da yake ga damar ya kai ba ko ka kafa ita ke koyi da shi haka za ka wa kana nabi sallallahu alaihi wa sallama awqara an-nas fi masjid wa wanda Allah tira da mishi Allah tabbata gare shi shine mafi nutsuwar mutane a majalisin in ka zo ka fara ya kowa nutsuwa da kinsi da sanin ya kamata saɓani da zon ka zo shugaba ka zo wajen sa ko kuma ofis ɗinsa ya rika biya ma da da kenan a yi haka a yi haka ko yake ka san tsira ko to ka ka ce wannan ya fi kwana zuwa gurin ya fi kowa har za a ne kuma ma ji ke yi wannan shi ne cin yawa ya fi kowa da shi ne ba shi ne wani rabu a tuban zo ba ruwan sa da wani ya su zo ka shi وكان لا يتكلم في غير حال كما بايا بغنا أقول لبا بقات المغنى إن كده مغنى بقات المغنى تاكام وما يعداش يعني زي كمور سلاش أما إن أقول لأك يبا وانا ذي كمور حتى المغنى من البلد صلى الله عليه وسلم الله أكثر مغيش ويعرض amman da bi ghairi kan yakan kauda kai game da wanda ya magana da bata kamata bata dace ba ya faɗa abin da ba mai kyau ba ba zai daren maka irin jiran mikiya ba sai kauda ko gyara zai maka sai maka gyaran da za ka yaba da gyara ga ga sahabin da ya zo ana sallah ta kusa da shi a shawar. bai san ba a ce yarha mukalla ana cikin sallah bai ce yarha mukalla haka da kicin ya ana nusar da shi ba a magana ana sallah ce oh ko dan nace da shi ko yarha mukalla daga sa da shi yarha mukalla yake duk duniya bai taba ganin malami irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka gama sallah bai hantare shi ba bai doke shi ba bai harare shi ba sai da shi to an kai wannan sallah da kake gani abubuwan da suke cikin da sai ishe ba a ɗauko wani abu na wajen sallah a shigo da shi ba daidai ba ne shi ko abu da ya to ga bukawar da ya fi tsari ba a masallaci ko an yi lasan sai ta buga da shi ya zama a bar shi ya kare kare aka ci da ɗaya ruwa a zuba aka ɗaya ruwa aka zuba shi shi ne abin ya mata daɗi shi ma da haka da ya sallar sai a zuwa shi ya ubangiji ji sai na ne da muhammadu kaɗai bayan muka ka ji kowa ya zama ubangiji duk da ya zama abin da aka azabi a zaɓi da yadda aka kawo da kai. ko ba a yi mata mikiya ba kuma wanda suka tafi za su daren ya ce ah, a ƙyale ya kamata ku san waye ai ba da nan ba zuwa yi a gane ba ko da kuma ɗan bai ko to haka so da aka mu zo kai wani abu na magana da ba haka ya kamata ka faɗa ba sai ya da in zai ma gyara sai ma gyara da za su kasance gyaran ko ba a tashi hankali da su wa kana dhahikuhu tabassuma kuma dariyar murmushi in abe ba shi dariya sai da ya murmushi a koran sa na gaba za su fito haka da shi abin ya faranta ba ita ce dariyar eh, makoran dariyar sa yayi ta murmushi shine ka zama amma bai taba dariyar da aka cikin bakin sa tun da yake kai ku so nawa kana ha ha Allah ya soye wa kalamuhu fasla kuma maganarsa daki daki daki daki ke magana baya gudu a magana ba sauri a maganarsa, magana tsara ta kallama إذا تكلم a أعادها ثلاثة idan zai faɗi wata kalma ko zai faɗi wata magana da take da muhimmanci sai ta kama ya kamata mutane su mai da hankali a kanta sai ya maimaita ta sau uku ana wa ƙaunar su ana wa ƙaunar su ana wa ƙaunar su ta ce ya fito su maganganun kafin ta bai maimaita haka amma da ya zo kanta ya ce ana wa ƙaunar su ana wa ƙaunar su haka su rayuwa kura kai kan maimaita kalma sau uku don a fahimce ta a gano muhimmancin da ko haɗarin ba ana nufin duk maganar da ya faɗa ya faɗa su uku kamar sai ka kosa ne sauraron shi ke ya mai da kuma mahaukata ba a gane magana kenan da an ta gaya muku ko amma abu wani masjid ne da ita ba ta da hankalin ka a kai da sai mai mai shi, yana hatta yi fahama an ha'a fahimci abin da yake so a fahimta da gare shi wala ya suru sarda ba ya sakin zance haki rasa ta ta ta ta ba kuma ba fuske Eh, baya gwaba magana shi ne gwaban magana su eh, baya yi wa baka dire wata baka goye wa ya ka ce ka ce wai kai ana maka mummunar fahimta za ka kace kace kaza ka tabbace ka to an ba san ka fita daga magana kaza ka fara shi da muka fahimce ka sai ka sa kanka cikin matsala su su kasa fahimta ka kai ba ka ce ba kai maka adalci kuma kai kake da za maka suna ka magana ka dake da shi sai ya zama wannan shi kawai sannan kuma yin ayi ba yadda zai wasu alin sai ka ce mai kaci saboda ya yi gudu kuɗa haka wa alal jumlat ko malam ta kai a dunkule dai saboda fayar cewar ya daɗe ana yi lissafin bai cinye ba abin da yawa ita kai a dunkule dai na biyu sannan sallallahu alaihi wa sallam hakika annabi kira da amince Allah tabbata a gare shi ya kasance muhallan bi sifatil kamal mutum ne wanda ya ci kwalliya da wato siffofi na cika eh, ya ci kwalliya da siffofi na cika al-munqati'atul wacce ta yanke dukkan wani mai kama da za ka iya cewa ya kama da shi babu أدبه ربه فأحسن تأديبه وبينجن إلى دفتش يري ليش يقوم كوجة لننسى إلى دفتش لحقه قوة حتى خاطبه مثليا عليه حر الله سبحانه وتعالى يزن تال منزور ينام يبام أحن حقا فقال سيشي وإنك لعلى خلق عظيم tabbas hakika kai annabi Muhammad kana kan kyawawan dabi'u ko kana kan dabi'u masu daraja masu girma wa ta hadhihi al-khilal waɗannan halayya na manzo sallallahu alaihi wasallam sun kasance mimma qarraba ilayhi an-nufus daga cikin abin da suka kusanto masa da zakatan bayi wannan yasa ake kasan alhamadai shi kan hadisi ka zo amma kyautar da ba a tsoron talauci an gaya ma magana mai daɗi an karɓe ka da walwala an sakan maka fuska ko sai ka ji kai ba inda kake so ka zauna irin ka ne sakan ma fuska idan shi abin ya baka abin ba komai ba ka zo da matsala ya gaya ma abin da zai kwaranye maka ita ka gai shi ka ji daɗi ka goci gumansa ka samu ƙaishi waye ya ake wannan to da wani yana daga cikin wanda ya kusanto masa da zakatun mutum wa habbabahu ila al-qulub sai ya kaunata cikin zakat irin wannan halayen da wa sayyarahu qa'idan wannan ne ya mai da shi jagora da'wa ilayhi al-as'ila zakata suna karkata zuwa gare shi wa alana min shatimati qaumi ya kuma tausasa auraran mutanansa ba adalci ba bayan da sun kafe sun shekake sun kangare ba za su ba abin da ya zo da shi ba kuma daga baya suka watsar da wannan sana in an ce shakima shine wanda yake da wahalar sha'i ba hagu matsattan mutum ta wajen halaye cikin abin da aka zo da shi to irin waɗannan mutanen cikin mutanensa bayan da sun ki karɓi abin da zo da shi wannan halayen nasu tsiriyun nasu su ne suka sa suka zubar da makamansu suka karya bakansu hatta dakhalu fi dinillahi afwaj har zama ire-iren suna shiga addinin Allah kungiya kungiya jama'a jama'a as'ilatu lil muraja tambayoyi don koma abin da aka koya ko zukur ma ta'rifu min sifatihi sallallahu alaihi wa sallam al khalqiyya fado mana abin da ka sani ko wani abu daga cikin abin da ka sani na sifofin manzo sallallahu alaihi wa sallam ta bangaren halitta halittar da jikinsa hannunsa na da laushi fiye da ba ina da lotaccen kai ba mai ɗan ƙanƙanin kai ne zai zama gilgil ba kuma mai ran talele bane zama atirin gil eh. ba dogo bane ba gajere bane ba fari bane can da zai zama kamar wanda aka shafa a kuma babu baki a cikin a baki bane ga gashi ɗakin gidansa wanda zai baka dara da rani ba irin na yan cana ba ga har ya bar duniya gashin da ke jikin wato anin kansa ko gemunsa ba su wuce guda ba su kai a shirka kurkurarsa ba ta kai kasuwa ba ta nutsuwa ce ba ta an ji jiki ba ce <laughs> yana da faɗin karfado yanayin alamar ƙarfi in da ba mai karfin su cikin su zo haka mai da makaranta lokacin haɗin gwalon a da ki dutse wuta ta yi wani daga dutsen da abin da ka sare shi da shi ko ya zama ya zo kuma ya daka ya rugurguje ya na ƙarfa yi kamar toka eh sun dole saboda bata dogayen kamar wasu an goya man nama a baya ba ka haka ya ɗauka kuma ga suma wanda suke wato ba irin tsirara kananan ƙaran nan bai sun mahaɗa za ta suna da girma wanda zai ba su sha'awa sallallahu alaihi wa sallam ko zukur ma alibu min sifati al-khuluqiyya to faɗa abin da ka sani kuma na sa ta ɓangaren hala mai kunya ne mai kyauta ne mai haƙuri ne mai yafiya ne mai zumunci ne mai san hali ne kasuwan ne da karanci eh. bima haya uku sallallahu alaihi wasallam kun da yake da ita da me take kama ya budurwa ta ma fita ta an gane ku ta ma fita budurwa sai mu ga laifin daji karewa Eh, an kusa zuwa ko mun zo ga inda za mu karanta rashin lafiyar manzo sallallahu alaihi wa sallama da barin duniya Allah ya saka da ke roƙon addu'a game da jarrabawa a neko da makarantar arabic suna roƙon allah ya ba su ikon wasu jarrabawa da an kai an tafi za ta faranta musu ta faranta wa su ne allah ya ba su nasara da sa wannan kuma ake magana cewa mutum ne ina cikin sallah sai ya zama ba a ji kama shi ya yi ƙari sai da ije karshen sallar isallar zai yi sujada ba din ya yi sujada ɗaya da shi saura ɗaya sai alwala ta warware ya sallar an fahimci ba ana ba za a samu amsar ba ko mutumin da ya yi sallah ba a ta same shi ya yi ƙari a cikin sallar sai da yake assalamu alaikum yanzu saura ba a da ni. Sai ma ba da ya yi sujada ɗaya sauran ragowar ɗaya ya lura da sauran ya sallah sai bismillah sai alwala ya zo ya bayar haka abin yake ko da gyara eh, shi da abin da ke tunda malamai suna cewa ko bayan shekara ɗaya ba su ke kan kasa suna kai to bayan shekara ɗaya kada ya lola nau an gane ko yawa amma da ce ba ya taka iya alwala ta sallah ta lada amma ba za ka iya tsoron alwala ta sallah ta ce wani kuma yake cewa Allah yana so a yi masa ƙarin bayani dangane da zihari idan mace ta yi wa mijinta zihari auren ya ɓaci zihari namiji ne kawai ke iya yin zahari dalilai ba su zo wa mace ta zihari a wurin siyar da miji dalilai da suka zo na alkur'ani da kuma abin da larabawa suke kafin zuwa musulunci musulunci zo ya tarar biyu hukunci a kai maza aka san suna yin zihari ga mata in namiji ya so rabuwa da matarsa rabuwar cincin yadda laraba suke sai ido wata wata ta haramta da aure gare shi sai ce to wannan matar ta zama kamar ita a gurin ke bayan ki kamar bayan baba yadda bayan baba ta ya haramta gare ni a matsayin namiji to haka na ki ce ma ya haramta gare ni don suka faɗa ka ba aure dindindin ko kuke nan. musulunci ya zuwa tare da wannan jahiliyar tare da laraba kuma haka da aka yi haka a lokacin manzo matar ta ta kawo kuka wurin manzo sallallahu alaihi wasallam haula قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها لا تشتكي الى الله الله ya kawo mana manzo ina ta ganin sauyi a wasu abubuwa da muka san kan matsa kai mai wuya bari jiyan koka masa abin da ya aka mana da wannan yaran matsala in shi kuma wato ainihin aka ce ba ni shi ma ba su iri na suke ci ya sa kansa matsala ya sa na matsala ya'yan mu an sa matsala to shine sai Allah ya hukunci shi duk wanda suke faɗar wannan magana suke faɗa magana banza suke faɗa yaquluna munkaran min al-qawl wa zuwa kana ce mara kyau ƙarya ce suke faɗa dan waɗannan matan ba iyayen su bace ma kullu ummahati in ummahatuhum illa allahi wa su da ka sai Allah ya rufe wannan to abinda za a yi duk wanda ya yi haka cikin maza to ya yanta bai wa hukuncin ya wuce a'a bai da baiwa to zai azumi na wata biyu a jere shi ya jawo a'a ba zai iya wasu are yanta baiwa ba ba zai iya azumi ba na akwai ciyarwa eh kamar lamin fa itsaru kusina kina ko sai kuma magana ciyarwa sai ke da mabukaci guda to wannan shi ne abin da musulunci ya zo da shi ko dai yan tabaiwa ko kuma azumin wata biyu ko kuma ce da mabukaci guda sai abin da kai ta wa ka haramta wa matarka kanka matarka sai ya kawo su zama halali a gare to wannan maza a kasar jahiliya tana yi musulunci kuma ya ba da mafita amma mace da ba ba ta halin ta ce ta rabu da mijinta ba kai ce ita abin da take iya yi ta rabuwa da miji shine kulli to wani ne ga sadaki ita sadaki tana da baki dake ya kika rabu da shi abin da mu aure ba yau sai dai a shi irin ki yanzu ana so sai an kashe ka ba shi ga ni zan ke ba kashe ka ni dai ka kade babu dai a'a iya abin da ta ba ka ba za su gada maka da shi gada maka da shi aka yadda shi ke to nan zai iya raba su da amma ba ce ka zama kamar babana ba kana nan ba aure da kai da da ai mata ba sa zahari da wa'ala ai da ana zahari ta ai da yanzu ba mu da gano ne ba ai da ba ta ke sun yawa kuma sai a hannun mace ai za ka ji kamar karya kara babal babal ana sai yawa so da haka mata ba su da gadi maza ne suke gadi yanzu ma fahimta addini kan sa irin wannan fata sannan ke cewa don Allah shi wai mai ma'anan ma salati da ake salati salati salati addu'a shi ta bangaren Allah ga bawa shi ma manzo da aka ce masa wa salli alai inna salataka ta kai musu addu'a addu'a ka nutsuwa ce a gare sai ki cewa da Allah Allahumma salli ala Muhammad Allah kai wa manzanka addu'a an fahimta ko kuma ba hausa sai ce tsira me tsira aka maka addu'a ka kuɗa ai ta tsira sai ki cewa tsira ina ban da shi. ne hukuncin wanda yake wani salatin da ba na annabi ba in abin da yake fara na salat babu wani abu na shi هذا هو كنت كما باين لك مثال قل الله كذا يا الله كيف لا تيجا النبي أرد باين يا الله كيف لا تيجا النبي أرد دوار هل تقرون هو كيرون لا تكشي تكشي كشي كيف أتشي أبو النبي باونا أبو نعيش وانا يشكروا الشريعة فذي ذنبا ثلاثة amma kai ka san ba zai yi da tsatsi da su daga bakin mutum domin ya ce wa khairul alhaji hadi muhammad mafi biyu ya shirya ta annabi muhammad da da ce ka dauko wa kanka koma baya in ko ka dauki wanda kuma ake da wani kudiri akan mummunan kudiri to wannan hali riga za ku zama mazo da shi kansa wannan kuma hatsari halaka ce eh. dan wanda zai ci ga wani sarari. babu wani a duk duniya da yake da su kuma yana cewa hamman lamba annaman lamba don ka tafi da wannan kudurin wannan halaka ce ثلاثة من الجنان هو اللي shi nake ga maka duk wanda ya ɗauki wannan yi wa annabi salati da shi ba za ka yi sabo ba ko talatin da yi ba amma dai bai ɗauko wa kansa abin da yake ba kana ji ina kayatar da duka salati ga annabi sai kai da baka balla manzon ko kuma kai wannan sai dan dai kayatar da ke ji da kanka na Allah mala akwai hadisi da yake hali da yankan farce ranar lahadi babu za ka iya yanke farcen ka lahadi ne cikin talata laraba alamus juma asabar har zuwa wata lahadi babu zai kowace rana dama ta samu ta yanke farce ka yanke kai da abin za ka kiyaye kamar da ah, hadisi tabbata cewar sahabbai ba sa haura kwana arba'in ba su yanke farce da inda wata ya kama a shiga. to ka samu a kai da ake an samu kwana goma a cikin sai kokari wannan shi ne abin da ce amma a wata rana kira da kai ya halatta babu da shi mutumin da ya je sallar idi sai ya samu raka ya zai shi ko ɗin zai ta kamar da Limani. kafarwar nan da aka yi baya nan guda kaza kasancewar shi yanzu kowa ya ɗauka wannan raka da ya limanta ta farko ne wace ya da liman idan zai tafiya sai ya kabbara guda biyar ne makwantar da aka yi bakwai inda shi kuwa yake ya shiga su kuma yawa kuma ya samu kada tun da ya samu ka guda daga cikin rakoyin sannan ke cewa a game da abin da ya shafi ladanai da limamai da Allah ya fatan abin da ya shafi kabbara da suke da Allahu Akbar ko kuma Allahu akbar ya yanayin zikirin babu wanda dalili da ya so a kan cewa a jayi yau. shi na akbar ma sabo ne kace akbar dukkan dukkan dukkan ganguna ne manya manyan ganguna a kuma bai kamata a ce mutum ya faɗa haka kuma jan Allah in anan jan tambaya ma kake Allahu akbar ko Allah ne ya fi komai girma to waje ba ka in kuma Allah din ne duk irin wani tsari da asali za ka tarar a hadisi duk da su da za ka yi sa wajen kiran sallah yanayin wani kakala kakalan da wasu ke yana wuce misali ko a wajen yin kafara saboda haka ko ka kafara ka kai Allahu akbar Allahu akbar ba gurin da take ake so inda ba gurin wani kaza bane da yawa wannan ba shi ya bada a kuma ko a wajen karshen ma za ka doza ayyana sana ta kai har ya kusa shi dewa duk malamai suna hana yin eh, ba daidai ba ne wanda suke ɗauka haka shi ne kan cewar sama ba dama ne ka zama wani balaran balaran ko ba su ne. shi kuma na ke cewa da abin da abin da ya shafi ake cewa ayat take magana akan taimama wa in kuntum marba aw ala safarin aw jaa ajin minkum min al-ghaib sai ke cewa mala a game da abin da wasu mutane sukan cewa wai ko a lahira wani na cin albarkacin wani da abin ne tambaya ke wacin ta farko akan maganar ayar wasu ainihin ke da Allah yake cewa in ba ku da lafiya cuta ta same ku da za ta ba ku taɓa ruwa ba aw ala safar ko kura cikin halin tafiya kun samu kanku a inda ba ruwa ba kamar mazaunin gari ya san inda zai samu ruwa dan babu ana matafi ko ba ruwa ya yanke maka wanda shi za ku iya alwala ko kai wanka inda na ba ta tare to ga ruwan kana da shi amma za ka lafiya ba za ka iya zuba cikin ka ruwa ko kuna ko makamancin haka ko tsananin sanyi da an ka zuba cikin ka zai daddaye ya zama wannan ruwan tamkar ba shi dan ba zai maka alwalar ba ko da za ka samu kanka cikin matsala a tafiya ce ba ruwa in ka ce ma ina yake baka san za ka same shi amma akwai shi ta a matsayin ka na mata to sai mu ubangiji ne ce to a irin wannan a yi ke mama to da ko da su ne dalilan da suke sa aiki rashin ruwa ko kuma cutar da za ta hana ka amfani da shi shawar auja ahadin minkum min ba'a ghaib ko dan koyo daga ya zama biyan bukatar ta tsoro ya je ya biya bukatar kudu ya yi tsarin da ya bayan gidan sa misali to ba ya yi da bayan gidan. ɗaya to da haka ya yi tsarkin amma ne ya tabbatar cewa wannan bayan gidan da iya rusa masa alwala ta za ko yanzu ba zai iya ibada ba sai da wata alwala to ga shi a cikin tafiya ko ba shi a rashin lafiya sai a yi amfani da shi a in kuma abin da ya shafi ɓangaren tsarki ne shi wannan dama tsarkin hoge yana bayyana wato tsarkin ruwa idan ka rasa ruwa ko kuma da ruwan amma can ba inda yake ba sai zira shi abin naka ba in kai na koge zai dauke ko kuma abin da yake marjin koge din kamar abin da ya shafi shi da ake da shi yanzu kuma kamar shi dole shi abin da kusan abin yake dan kuma cewar batun ko a lahira wani ya karshe albarkacin wani haka ne gaskiya ne amma ba yadda wasu ke da su ba ana cin albarkaci domin a ayat take magana alhaqna bihim والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم هذا اللي ألحقنا به الذرية wanda suka ba da gaskiya da Allah suka bi dokokin Allah a nan to za mu rikar da su zuwa gare su don ƙara faranta masa rai da ciyar da su daɗin zaman gidan aljanna za ka so na iso na tare da ko magana cewa waɗanda suke sun mutu suna ƙanana da Allah ya zafta musu tafiya gidan aljanna za su yi bakin ko a su cikin ko kowace masu ai baban nawa mai ke jira ka ga ma'ana suna neman iyayensa su albarkacin su a ƙara so da su a kan kai sun ma ki tafiya sun ga baban su an fahimta to kuma shekan da ake yi da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce albarkaci an fahimta ko an ne ce albarkacin wani zama sanadiyar samun ci gaban ka ko kuma fita da daga ala an fahimta ko amma wata da suke so ka kada tiyaka in dai wani ya tsaya ma za ka sha a ba haka ba wannan bai da eh kwashe kwashe subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa